radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio BOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu waɗanda suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan har su lokaci zamu dubo su daga cikin kan labarai sai mu bin kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 24 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 19 ga watan jumada ula na shekara ta 1443 hijira ya. masu saurari ko kun cewa shekaru 156 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da aƙidar fifita fararen fata kan sauran mutane a kasar amurka musamman ma da bakin fata sunan wannan kungiya dai shine ku klan clan gwamnatin kasar ta amurka a lokacin ta haramta kungiyar bayan shekaru hudu da kafa ta amma ta haka wannan kungiyar tana ci gaba da yawa bakin fata na amurka kisan killa da kuma tsorata su banda haka kuma ƙungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan abin da take aikatawa wannan lamari bai takaita kan bakin fata ba kawai a ta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya a tsakaninsu da bakin fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana daga wannan ƙungiyar duk da cewa dai an haramta ƙungiyar a hukumance a ƙasar amurka amma tasirinta da tasirin aƙidunta sun wanzu a ƙasar inda daga bisani ma an yi ta samun kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayi makamancin nata waɗanda suke nuna wariya akan sauran al'umma ta amurka da hakan ya haɗa har da fararen fata 'yan asalin asiya ko latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi misalin irin aƙidar wannan kungiya a bayan nan dai shine da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake asasawa a ƙasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar yadda kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata ko kuma kyamar addinin musulunci da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka suka kai farmaki a kan ƙasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin afirka bayan sojojin faransa sun kwace iko da ƙasar. sun kuma tabbatar da ikonsu a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan shi ne ya zama musabbabin da ya kai ga ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da kai taimakon jin kai a ƙasar Afghanistan. shugaba putin na rasha ya soke masu cin zarafin addinin musulunci da sunan 'yancin faɗar albarkacin baki gwamnatin india ta rufe masallacin tarihi mafi girma a jamu da kashmir yanzu kuma ga labaran da ke da ke kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartar da wani ƙudiri na bai ɗaya wanda zai share fagen gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar afghanistan tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa kudirin ya ba da izinin biyan kudade samar da kayayyaki da kuma ayyuka waɗanda suka dace don biyan bukatu na yau da kullum na jin kai a kasar afghanistan ba tare da la'akari da takunkumin da aka saka wa ƙungiyoyi da suke da alaƙa da ƙungiyar taliban ba amurka ta yi marhabin da matakin kuma jakadanta a kwamitin tsaron ya ce ya ce matakan da ba a sanya wa takunkumi ba sun hada da samar da matsugunai ga 'yan kasar afghanistan da kayayyakin masarufi kamar su abinci da kuma kayan kiwon lafiya ilimi da dai sauransu a nasa bangaren wakilin kasar sin a majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa bai kamata taimakon jin kai kasance cikin sharaɗin harkokin siyasa da kowane irin yanayi ba ya kuma yi kira da gaggauta sakin kaddarorin kasar afghanistan da ake tsare da su a kasashen ƙetare shi ma wakilan kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya bai na goyon bayan sa ga wannan shawara yana mai cewa kai taimakon gaggawa ga al'ummar kasar afghanistan nauyi ne da ya rataya a kan duniya bayan amincewa da wannan kuduri dai na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa ƙasar afghanistan ƙungiyar taliban ta yi marhabin da matakin tana mai cewa matakin ci gaba ne tare da yin fatan matakin kuma zai taimaka wajen share fage na ɗage takunkumi a wata ganawa da ya yi da manema labarai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa cin zarafin annabi muhammadu annabin musulunci ba 'yancin faɗar albarkacin baki ba ne kamar yadda wasu suke da aure tashar rasha sha ta bada rahoton cewa a taron manema labarai wanda ya saba gudanarwa a kowace shekara kafin sallar kirsimati shugaba vladimir putin rasha jaddada cewa babu yadda za a yi keta alfarmar wani abu mai tsarki a wajen wasu mutane ko abin da suke girmamawa hakan ya zamanto cikin 'yancin faɗar albarkacin baki ko bayyana ra'ayi ya kara da cewa irin waɗannan ayyuka na iya haifar da ƙarin ƙeya da tsatsauran ra'ayi a duniya a wani bangare na taron manema labaran shugaba putin ya amsa tambaya ko rasha za ta amince da ƙungiyar taliban a hukumance inda ya ce samun daidaito na dangantaka da ƙasar afghanistan yana ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke da matuƙar muhimmanci ta fuskar tsaro ga ƙasar rasha ya kara da cewa abu mafi muhimmanci da ya kamata a yi a halin yanzu dai a ƙasar afghanistan shine hana rugujewar ƙasar kasashen da suka mame afghanistan tsawon shekaru ashirin da suka gabata su ne kamata su kasance a sahun gaba a kasashen da suke bada taimako ga al'ummar kasar a kowace shekara da shugaba putin yana bayyana ra'ayinsa akan bututuwa daban-daban na harkokin siyasar kasa da kasa a wani taron manema labarai da yakan gudanar. To jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. mutanen kasar morocco suna gudanar da zanga-zanga a birane daban-daban domin tunawa da zagayowar shekara guda da kwalla alaka tsakanin gwamnatin kasar da kuma gwamnatin isra'ila tashar france 24 ta bayar da rahoton cewa masu zanga-zangar da sun yi tare taken nuna adawa da sasantawa da gwamnatin sahyuniya da kuma yin kira zuwa ga soke yarjejeniyar sulhu wadda suka kira yarjejeniya mai muni da kuma cin amana a cewar wasu majiyoyin magoya bayan falastinawa sun fito akan tituna bisa gayyatar da kungiyoyi daban-daban suka yi a kasar ta morocco domin bayyana matsayar al'ummar kasar kan matakin gwamnatin kasar ta morocco wanda ta dauka na kwalla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila ministocin harkokin wajen morocco da isra'ila da kuma amurka sun halarci wani taron bidiyo na tunawa da ranar da aka daidaita alaka tsakanin isra'ila da kuma morocco rabat ta a naira taimakawa wajen samar da dawamman zaman lafiya a yankin in ji ministan harkokin wajen kasar ta morocco a taron dai gudana dangane da rikicin palestine kuwa ya jaddada cewa goyon bayan kasar morocco wajen samar da kasashe biyu na nan daram ministan harkokin wajen kasar ta morocco kuma ya amince da gayyatar da firaministan isra'ila ya masa na ya ziyarci isra'ila nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa gwamnatin kasar india ta rufe babban masallacin srinagar wanda yake jamu kashmir a wani mataki na murkushe musulmi tashar trt ta ba da rahoton cewa wannan masallacin daya na tarihi an gina shi ne shekaru sama da 600 da suka gabata kuma ya kasance ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyi na ilimin addinin musulunci a jamu da kashmir tsawon shekaru aro-aro bangarori da dama a inda ya dai sun yi allah da matakin inda ake ganin cewa rufe masallacin ya saba wa ikirarin da gwamnatin firaministan kasar ta india narendra mudi ta yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yancin addini gwamnatin mudi dai ta yi ikirarin cewa masallacin ya kasance wuri ne na zanga-zanga da kuma fadace-fadace da ke barazana ga tsaron yankin kashmir wanda ake takaddama a kansa don haka ya kamata a rufe masallacin a watan janairun da ya gabata a gwamnatin kasar india ta yanke shawarar katse layukan wayar tarho da intanet a yankin inda kungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa da suka hada da human rights watch suka yi allawari da matakin na gwamnatin kasar india kungiyar ta bayyana cewa gwamnatin kasar indiya ta dauki matakin ne saboda tsoron fallasa take hakkin bil'adama da take yi wa 'yan kasar musulmi a yankin kashmir mazauna yankin na kashmir dai musulmi ne wanda su suke da rinjaye wanda kuma suka nemi su shiga cikin kasar pakistan tun bayan da indiya ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1947 a ranar biyar ga watan kusan shekara ta 2019 ne da gwamnatin kasar india ta soke doka ta 370 da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar wadda ke tabbatar da cin gashin kan yankin jamus da kashmir a halin yanzu dai an raba yankin zuwa manyan sassa guda biyu wanda gwamnatin tarayyar indiya take tafiyar da su to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla ban da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo To a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake ƙoƙarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar Najeriya. Kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar Shugaban muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma kera na'urorin zamani na aikin gona ɗin sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin ƙoƙarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware akalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita kungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan kungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin kungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan kungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona. to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya fawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar kalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci hada hadarsa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya. to masu sauraro za mu dasa aya nan. muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng www tun kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam musamman a nahiyar ta Afirka. To a yau dai shirin zai mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu daya daga cikin matsalolin da ke adabar kasashe masu tasowa musamman a nahiyar ta Afirka. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu musamman na nasara ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar ƙasashe masu tasowa musamman irin su najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a baya ya nuna cewa sama da kashi 60 cikin ɗari na maganin da ke shigowa afirka na jabu ne alƙaluman na hukumar ta who ko kuma oms sun yi amanar cewa yaduwar ƙwayoyin magunguna na jabu da ke shigowa a ƙasashe masu tasowa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wasu larurori ko sabbin cutuka ga jama'a inda hasali ma ake sayar da su barkatai ba tare da mutane sun kiyaye ba ko da yake halin kuncin rayuwa musamman talauci na ɗaya daga cikin abin da ke sa mutane na mai da hankali ga magunguna na jabu ciki har da na gargajiya masana sha'anin kiwon lafiya dai na ci gaba da faɗakar da al'umma dangane da matsalolin da ke tattare da magunguna na jabu to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr. sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayarsa akan abin da ake nufi da magani na jabo ga dai abin da yake cewa abin da ake nufi da magani na jabo shine ko maganin da aka kwaikwaya na wani kuma ya zama da cewa ba asalin wanda aka san shi da yin magani ne yayi ba aka yi kokari a yi kwaikwayo a kai shi kasuwa a saya wannan ma ana ɗaukar shi magani tunda tsarin harkar magani kowa yakan gabatar da maganin da yake so ya dinga sarrafa ma'ana kamfanin magani suna sarrafa magani da sunan da aka amince masu su yi kamar in amurka ne akwai food and drug administration in a nigeria ne akwai nafda so kowa in kowane magani da sunan shi da wanda aka amince aka mara rajista da wannan sunan in wani ya je ya yi magani ya kwaikwayi sunan taɓa rauniya hanya wannan laifi ne kuma za a iya gabatar da mutum a kotu kuma sunan da za a ba maganin nan maganin jini ba ma zancen ko yana aiki ko baya aiki farko kenan na biyu akwai maganin da shi ma za a yi kai maganin jini wanda an yi shi kila an kiyata cewa shekara uku kawai zai yi yana aiki bayan shekara uku ana ganin da zai yi amfani a jikin mutum ba so in yana nan a kasuwa a shekara uku ya wuce ne lallai ya zama maganin jini ko da da ne kyau na uku kuma akwai wanda maganin an yi shi da mummunan nufi ba ma kwakwai sunan kowa ba ko da shekarar jiya ke magani amma maganin ba ne aiki ba ne ko bai da nisa wannan kaga ya zama ma shi ma maganin to wannan nauyoyi kenan na maganin da ake da su. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai sanga likitoci ba dan suke Turakta baya ga matsalar canza sunan magani ko kuma lokacin da ya kamata a yi amfani da shi kamar da aka ambata wata matsala ita ce ta canza ainihin sinadarin da ke cikin maganin ko me za ka ce kan wannan batun? Sai eh, kwarai da gaske akan samu wani lokaci eh, magani zai kasance ba abin da aka rubuta cewa na shi ne ba. ma'ana eh, wata misali a ce eh, paracetamol ne amma abin da aka sa a cikin ba paracetamol ba ne wannan abu ya fi faruwa da magungunan da suke farin jirgin mutane suke da yin su a kai a kai ba wuya a samu wadansu za su dinga su kwaikwayi sunan su kwaikwayi kwalin wasu rubuta abin da shi ba su da halin da za su sa sai kuma a gabatar da shi a kasuwa wannan shi ma magani ne awa ya shiga nau'in magungunan da aka nemi a kwaikwaya ko ma ba a iya kwaikwayan ba don ashe ba sa yin aiki wannan shi ne bayani akan wannan. To kowace irin matsala ce maganin jabu ke iya haifarwa mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. na ne maganin jabu na da mummunan haɗari, mummunan haɗari. Na farko misali ko baya cutarwa amma baya aiki ya kashe ciwo. Mutum ya saya an rubuta mai ya saya ya je yana sha ciwo na jikin mutum. shi ya kare magani na aiki na ko abin ka ba shi ba mai aiki ba ne kaga kamar an kara ba ciwon ne a kwana a tashi ciwon nan zai kai haɓaka ba kakkautawa har har ya kai ga nakasa mutum ko kuma kashe shi to kaga wanda ya sai da wannan maganin kusan ya aikata kifan kai do ba duka da kasancewa ba kai ke ya kifan kai ba amma in an duba ta wata ciga da dama a hukumance shi ne sanadi na ba a kan mutum bai sha maganin. So, kaga ɗaya kenan. Na biyu akwai wanda maganin dauma wanda zai iya kawo za a iya kashi da wani guba wanda zai iya kawo mutuwar mutum. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. To masu saurare ga shi dai dakta ya koro da muhimman bayani sai dai kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shir na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a shi mu ɗauke da cigabansa yanzu a madadin shi dr sabo ahmed kwarar likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar nigeria ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran a likita likitoci badan suke ba to da wannan zamu kai kare sai Allah ya kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauki da wannan shirin kafin lokacin mutum kwari ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya